Masu sauraro Assalamu alaikum sannunmu da sake saduwa da ku a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda muka saba a kowane mako muna kawo muku tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraronmu suka aiko mana ne tare da su daidai gwargwadon iko. Daga cikin tambayoyin da zamu amsa a yau, akwai wadda ke neman sanin dalilin da yasa da dama ke yawan kuka da tsarin jari hujja a kasashe masu tasowa. Sai ku kasance tare da abokinku Michael Kudisin. Za mu fara da wannan tambayar da ta fito daga Sunusi Salfo wanda bai bayyana inda yake ba cewa yake shin ta yaya hukumar kididdigar farashi take tattara alkalman ta kafin tafiyar da sakamako to wakilinmu na kaduna a najeriya aminu sani sado ya tuntubi dr abdullahi gwandu da wannan tambayar inda shi ma ya fara bayani kamar haka ita hukumar kididdiga ta ƙasa da ake kira national bureau for statistics ta najeriya wato hukuma ce mai ɗauka alkaluman ba wai na farashi ba na komai na yadda al'amura suke tafiya a ƙasa to ita wannan hukumar babban nauyin da yake kanta shine ta samu bayanai waɗanda za su tallafa gwamnati da 'yan ƙasa da masu masana'antu domin su samu cikakken bayani na abubuwan suke tafiya domin sai da cikakken bayani ne za ka iya yin waɗansu abubuwa to ita wannan hukumar kamar kowace hukuma ta ƙasa tana da ma'aikata tana da ma'aikata na dindindin kuma akwai ma'aikatan da take ɗauka da wucin gadi wanda yake idan wata bukata ta taso ta gaggawa wadda yake ta ba mai dorewa ba ce akan ɗauki ma'aikata na wucin gadi su je su yi wannan aiki amma kuma akwai ta na dindindin tana da ma'aikata kowace jiha to ma'aikatan nan nata da ma'aikatan da take ɗauka na wucin gadi su suke nemo mata bayanai na abubuwan da suke gudana a ƙasa sannan kuma akwai bayanai waɗanda wasu hukumomi suke bayarwa misali a ce babban banki na ƙasa wanda yake shi yake kula da duk harkar banki da cibiyoyin kuɗi da wasu bankuna na kasuwanci nan suke kai bayanai to ita wannan eh, hukuma tana zuwa ta samu ƙididdiga ta samu bayanai akan daga wannan bankin ta hada da irin nata bayanan ta tantance tana da ƙwararru tana da masana waɗanda suke zaunawa suna tantance yadda abubuwan suke tafiya kuma tana da ma'aikata da suke bi har kasun ne irin namu na gargajiya na ƙauye masu ci sati sati misali a ce giwa farashin da aka samu wannan satin wani sati a sake zuwa wani sati a sake zuwa haka dai ana aunawa kuma akwai wato tsarin da ake bi na ilimi wanda za a ga mataki mataki yadda al'amuran nan suke hawa ko kuma suke sauka domin waɗansu kan sauka bayanin da aka kawo kuma akwai a ofis akwai ƙwararru waɗanda ke tantance waɗannan bayanan su tantance sahihancin waɗannan bayanan to ta wannan ne suke fitowa su ce ga yadda farashi yake hawa ko yake sauka ko kuma ya tsaya eh, cat yadda yake ko ma dai duk wani bayanin da suke bayarwa ta wannan bayanin suke bayarwa kuma ba suna yi bane kawai akan farashin kaya suna yi akan komai na rayuwa duka suna yi wannan shine dai bayani wasu da suke sai da kayayyaki musamman a karkara ko a cikin birane za ga cewa wasu kayayyaki kamar yadda masu sai da rake yalo da wasu kayayyaki dai sai ka sun kara masu farashin in an yi magana ya ce ai dala ma ta tashi hmm. shin ko akwai alaka matsayin ku na masana da tashin dala da kuma tashin farashin kayayyakin da ba da dala ake yin sayan su ba ko kuma ake sarrafa su eh, akwai alaka babba babba alaka ita ce dai su masu waɗannan ƙananan sana'o'in wanda yake kayan da suke sayarwa ba daga waje ake kawo su nan gida ake yin su amma sai su raɓe da guzuma su harbi karsana cewa ai dala ta tashi su ƙara kuɗi madogarar su a nan shine ai su ma 'yan najeriya ne kuma idan suka sayar da kana su kayan akwai kayan da suke zuwa su saya waɗanda ke daga waje ake kawo wanda ke dala ta shafe su kuma za su iske an ƙara kuɗi saboda haka su ma wannan ƙarin da ake musu shine suke mayar mutane ta nan kuma kada ka manta mafi yawan kayan da ake yi najeriya da muke ganin cewa kamar wai a najeriya ake yanzu ba su da wata alaka da waje kayan da ba su da alaka da waje da najeriya suna da wahala domin idan ka duba ko kayan amfanin gonan da muke noma yanzu ka ce dankali ko rogo ai na'urorin da muke aiki da su ko da dai har yanzu ba mu zamanantar da aikin gonanmu ba sinadaran da ake amfani da su ai duk daga waje ake kawo in ba daga baya bayan nan ba da yake najeriya ta fara samun kanta isasshen taki daga waje ake kawo takin nan to abubuwan dama dai za ka duba sai ka ga cewa ai kuma ko masana'antun da muke da su cikin gida za ka gansu da yawa a lagos a Kano da sauran irin waɗannan wurare nan Kaduna masana'antun nan za ka ga duka injinan da sauran na'urori da sauran sinadarai da duk abin da ake haɗawa daga waje ake kawo shi kuma dalar dai ake amfani da ita a canza naira zuwa dala sannan je a sayo kayan to irin waɗannan shine kake ganin cewa har ma mai yankan farce ya ce maka ai dala ta hau mace mai tuya kosai ta ce maka dala ta hau mai gasa masara ya ce maka dala ta hau to mai gasar masarar nan ɗan najeriya ne kuma shi ma kasuwa yake zuwa kuma tsadan nan ta shafi rayuwar shi saboda haka shi ma tun da kowa ya kara kuɗin shi shi ma zai kara ya ci dala to abubuwan suke faruwa ke ina mafita linzami ya jiyo wata gulma yau maganar ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fi sato to mu ma mu dau mara samalin gwiya samalin to madalla a gaida madasir kasim da fatan mai tambaya ya gamsu da amsar da ya samu Ga wannan tambayar da ke cewa a yi mun bayani a game da mashigin ruwan Suez wato Suez Canal. Menene mahimmancinsa a duniya? Waye da gaske gina shi aka yi ba haka aka gan shi ba? Bala Sale Jabi Abuja ɗan Juma ya maraba jihar Nasarawa ne suka aiko mana da wannan tambayar. To a game da wannan tambayar ga tattaunawar wakilin na Abuja Muhammad Sani Abubakar da Farfesa Tukuru Zaini Muhammad na Jami'ar Jihar Nasarawa a Najeriya. Swiss Canal wato yana da asali ne kamar tsawon shekaru 160 haka da suka wuce. Amma na farko shi ne wani wata mahaɗa ce tsakanin wato nahiyar Afrika da nahiyar Asia, wato wajajen ƙasar Saudi Arabia da sauran ƙasashen Larabawa. Da mahaɗa ce, mahaɗar ta kai tsawon kilomita 200 wanda babu hanya hamada ce. To daga baya wajen karni na sha takwas sai mutanen ingila da mutanen faransa wanda su ne suka zama wato kasashe da ke kokarin kasuwanci da mallakar kasashen duniya wato mulkin mallaka suka ga cewa to ta wannan fuska za su rage ainihin tafiye-tafiye da suke yi ta zuwa asia zuwa india zuwa china da sauran wurare saboda haka suka sa aka kafa wani kamfani wanda za a yi haƙa rami wato mai faɗin kilomita 22 wanda zai tafiya na tsawon kilomita kilomita 200 hatta haka sai a haɗa mahaɗar da zai haɗe tekun mediterranean da tekun maliya wanda ake kira red sea idan aka yi haka yana nufin kenan an buɗe wata hanya da maimakon jiragen ruwa masu ɗauko kaya da na yaƙi da sauran 'yan kasuwa maimakon su bi ta ruwa su kewaye afirka sannan su je india wajen kilomita 8,900 to za su yi amfani da kilomita 200 kawai su tsallaka za su faɗa cikin tekun india za su faɗa cikin tekun atlantika kuma za su iya zuwa wurare da dama a duniya ba tare da kewaye afirka ba to wannan lokaci shine a lokacin da aka samar da abin da ake kira suez canal canal wato irin abin nan ne da muke da shi a wato a gonakin rani inda ake hanyar ruwa hanyar ruwa ita kira canal to amma a ƙasashen hausa za ka ji ana cewa channel channel to wannan shi ake kira east west wato wani gari ne na musamman a ƙasar misira yake to daga wannan garin aka haka wannan ramin wanda yake faɗinsa ya kai kilomita 22 sannan tsawonsa ya kai kilomita 199 da wasu ɗaruruwa to wannan shi ne da aka buɗe ruwa ya haɗe shi ne jirage su ce bi wannan shi ake kira suez canal a takaice to tambaya ta biyu kuma suka suka ce ah, wai menene mahimmancin wannan Swiss Canal a duniya? Duniya yana da mahimmanci kwarai da gaske. Na farko dai in ka dubi duniya yadda take yawancin kayayyaki da ake ɗebowa daga ƙasashen turai a kai ƙasashe masu tasowa dukkan su wayannan kayayyakin da kake gani a turai ake yin su suna samar da ayyuka ne a turai sannan kuma kasashe masu satuwa su ne suke wato mu'amala da wannan kayan sannan akan ɗabi amfanin gona ma'adinai da sauransu a ta harkar kasuwanci a bi da su a kan jiragen ruwa a kai to kaga a takaice dai a ce wato tattalin arzikin ƙasashen duniya da dama ya ta'allaka A kan wannan Suez Canal. Akalla a kowace shekara ana samun wato jirage da suke bi ta kan Suez Canal wajen dubu ashirin da ɗari shida zuwa da ɗari tara. Kuma duk jiragen da suke bi babu wani iyaka duk nauyin jirgi da zurfinsa da ɗauko kayan da zai bi ta nan wajen. Sannan na mahimmanci na biyu shine su wato ƙasar Egypt duk jirgin da ya bi ta nan suna da kamashin kuɗaɗe da suke samu na shiga wanda suke tafiyar da harkokin ƙasashensu. Kuma ka kaga wannan yana daga cikin kanal a duniya wanda in ban da panama kanal ba wato babu wani wanda jirage suka fi yawa bin wannan wajen daga shi sai panama sai kuma shi mediterranean to wannan shine mahimmancinsa a shekarar 1967 lokacin da aka yi yaki tsakanin isra'ila da wato kasar egypt yakin da aka yi da kasashen larabawa an rufe wannan wajen tsawon shekara takwas gaba ɗaya ba jirgin da yake bi a wannan lokacin ya taso ya jawo a hawa farashin kayayyaki ya ta'azzara al'amara a duniya kamar yadda yakin ukraine a yanzu ya haifar saboda haka yana da mahimmanci kwarai da gaske da za ce an rufe wajen a yau a ce an samu kwana goma ko zuwa wata biyu to masana'antu da dama a bangarori da dama a duniya za su tsaya su daina aiki To tambaya ta uku kuma aka ce wai da gaske gina shi aka yi ba haka aka gan shi ba? E, hakika gina wannan kanal din aka yi. Wato an gina shi ne wato a ali ɗari takwas da hamsin da tara zuwa ali ɗari takwas da sittin da tara wato shekaru goma kenan. A takaice a yau za a iya cewa da farin ginin wannan da kuma amfani da shi an kai kusan shekara ɗari da hamsin da uku zuwa da biyar ana yi. Shi wannan kamfani wato ƙasashe Faransa da Ingila sun suka fara tunanin gina wannan channel din wato sun yi amfani ne da wani mutum wanda ake kira ferdinand de lasses ya kafa kamfani wacce ake kira suez canal company to wannan kamfanin su suka fara gini ka gina wannan waje cikin shekaru goma kuma tun daga wannan lokacin kamfanin ke amfana wajen karɓan kuɗaɗe. To amma a zamanin eh, Abdul nasir wato shugaban kasar Egypt sai ya kwaci kamfanin ya mai da shi kamfanin Egypt ya kafa wata hukuma wadda ake kira Egypt eh, Canal Authority wato ita take tafiyar da wannan kamfani eh, har zuwa yanzu da ake amfana da wannan wajen. babu kiɗa kuna taka rawar kiɗan da kawa, ku Waƙar Ado Gwanja na cikin shirin tambaya da amsa wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. Aiko da tambayar ka ta adireshin mu na imel a arfai Hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ka. To za mu karkare da wannan tambayar da ta fito daga madasir Muhammad ta Balewa, jihar Bauchi, nigeria ya ce menene yasa ake yawan kuka da tsarin jari hujja a kasashe masu tasowa menene aibin wannan tsarin ga tattalin arziki da ya sa talakawa ke kuka da shi a wasu lokuta to ka madasir saboda ga amsar tambayar ka a wannan tattaunawa tsakanin wakilinmu na bauchi ibrahim malam goje da dr adamu muhammad hamid malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke bauchi to tsarin jari hujja dai wanda da turanci ake ce masa capitalism kamar da ana ɗaukansa tsari ne na tattalin arziki na kasashe to amma yanzu ya hada da tsari ne na tattalin arziki da kuma tsarin kamar siyasan kasashe kuma siyasan tsakanin kasashe wanda kasashen da suka ba da dama ma kamar ɗaiɗaikun jama'a su sarrafa hanyoyin kasuwanci da kuma masana'antu su samu riba na riban da dai koma wurinsu mai tambayar ce menene yasa ake yawan koka da shi wannan tsari na jari hujja musamman a kasashe masu tasowa wato dalilin da yasa ake koka da tsarin jari hujja shine da ka lura da kuma su kasashen yaya suke tsakaninsu su kansu don a cikin ƙasa ɗaya za ka samu tsarin jari hujja ɗaya daga cikin abubuwa wanda ba su da kyau a tsarin jari hujja shine yana daɗa tarzara tsakanin wadda yake da shi da wadda baya da shi o oh, idan mutum yana da ɗan yadda zai sarrafa da ka ga koyaushe dukiyarsa karuwa za ta yi ta yi wanda kuma bayi da yadda zai kullum baya zai yi ta yi to haka ne tsarin jari hujja yana bambanta tsakanin masu talauci da kuma wanda suke da kullum mai kuɗi zai daɗa kuɗi ne san shi kuma mai talauci zai daɗa talauci to haka kuma tsakanin ƙasashen ƙasashe masu dukiya kullum bambancinsu da ƙasashen da suke tasowa kullum zai daɗa bambancinsu zai daɗa faɗi ne saboda ƙasashe masu dukiya su suke sarrafa ilimi su suke sarrafa dukiyan duniya su bankin duniya su imf da sauransu dinnan duk yadda suke so suke yi da shi kuma manufofin waɗannan. cibiyoyin kudade din suna manufofi ne wanda ba zai taɓa yiwuwa su masu kasashe masu kudi na duniya su zanto sun raunana ba kullum da ana manufofi ne wanda gashi a ido wani lokaci da ga kamar ana tattaimaka ma mutanen kasashen afirka da latin america kamar da bashi a saboda su ci gaba amma a fakaice da ka ga wa'annan abubuwan suna da danna wayannan kasashe ne kuma suna daɗa sa su su dogara su rasa yadda da su yi sai dai da wayannan kasashe da suka ci gaba to mm. amma kuma kamar tsarin akan kansa inda za ka ce misali tsarin jari hujja da a ba da dama wa mutane su nemi dukiya su samu dukiya kuma gwamnati ta sa musu haraji ta hanyar harajin nan gwamnati da wasu hanyoyi mai yawa gwamnati kuma ta dinga sarrafa harajin yadda zai amfani talakawa da kowa da kowa gaba daya da aka ce yadda ake kallon abin yana da illa ba illa har haka ba ne. yadda dai mutanen da suke yinsa suke yinsa ne ko da yake ka taɓo da yawa daga cikin bangaren karshe na tambayar sanda yake cewa shin wai menene aibi na wannan tsari na jare hujja da yawancin kasashe suke kuka akai yawa aibin dai shine kaga kuma in ka dubi aibin san sai ka dubi kuma akasin san shi kuma ya yake shi akasin capitalism socialism ne yadda gwamnati da ta mallaki cinikayya ta mallaki masana'antu ita kamar maimakon a ce masana'antu na masu shi su sa ido su yi riba to sai zanto kuma masana'antu na gwamnati ne wanda duk ya aiki a masana'antar yana aiki wa gwamnati ne sannan kuma riban da aka samu a masana'antar kuma na gwamnati ne to kaga su masu yin mm, socialism din watan gwamnatin kamar na mu duka ne za a ce ko eh, kamar su china ma kaga ai sun raba yanzu suna mixed economy ne suna hanyoyin jari hujjan da hanyoyin na mu dukan yana yana kowanne akwai shi a kasan kamar yadda na fara faɗa a duka system din a tsare-tsaren a kan kansu ba za ka ce wai suna da illa kowanne in aka tsaya aka yi shi yadda ya kamata yadda zai amfani al'umma da a samu amfanin gagarumin amfani yadda ake yin sanne matsala ba yadda tsarin yake ba to dokta mun gode matuƙa da amsa wannan tambaya to na gode ga abin gani amma a ba idan kowa ba aike da hankali amma ba na kan kowa ba aike da ilimi amma ba sanin kowa ba aike da fikira ba fikira ta kan kowa ba gagarin zuwa jirgi ba zai iya a kai egun ba ga abin faɗi baki ba zai iya kureci ba ga abin faɗi kalma ba za su sa nan ba ga abin aji kunne ba za ya sau arewa Allah Ubangiji ya kai ne kasan tun kurma. To gaida alan waka kuma muna fata an fa'idantu da amsoshin da aka samu a wannan shirin. Nan za mu jalin zamin dokin shirin sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka. A madadin injiniyan da ya seta mana sauti Hassan Alhassan Silija da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI. abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu